Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya soma gabatar da labarai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za yi cewa sabon ministan ilimi mai zurfi ya gana yau da shugabannin kungiyar alibai ta ƙasa. kwamitin 'yan majalisar dokoki na bincike akan harkar uranium gate ya ajiye rahotonsa a yau muna dauke da bayani kan taron nuna salon ɗinki na afirka da aka soma yau a nan yamai shirin musamman zai mai da hankali akan matsalar ruwa a garin arlit ga labarin ɗaya bayan ɗaya Yau aka yi ganawar farko tsakanin sabon ministan ilimi mai zurfi Yahuza Sadisu da magabatan kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN. Abu na farko da aka tattauna shine sake komawa cikin makarantu haka dai minista yahuza salisu ya bukata kamar yadda za ku ji shi a zantawar shi da sumana amadu ganawa ce ta farko don musan juna saboda za mu aiki tare ya zama wajibi kenan gare mu zo mu ga juna mu juna wannan shine makasudin wannan ganawa da muka yi da su amma muka yi amfani da ita muka tabbatar musu da cewa a shirya muke ofuffu mu bude suke mu zo tare da su mu zauna zuwa gaba mu tattauna dukkan matsaloli wanda suka gabata da su zuwa ga gwamnati sannan kuma muka tambaye su su ma su kawo tasu gudunmuwa don warware wannan matsaloli abinda muka saba gari ko da yaushe matsalar jami'a ta yi karhin mutum daya ta ƙasa ce gaba daya kuma alhamdulillahi yaran a cikin amsa da suka bani na gamsu matuka ga yadda su ma suka nuna mani a shirye suke a yi wannan tantanawa ta zahiri don mu duka kamar da ake cewa bori ɗaya ne muke matsahi shine mu samu ingantattun hanyoyi na kyautata al'amuran ilimi mai zurfi a wannan kasa ta na yi kira gare su su janye wannan mataki da suka ɗauka kuma mu ci gaba da tattaunawa bisa dukkan sauran matsaloli ba za a koma cikin makarantu ba muddin ba a biya bukatun ɗalibai amsar da wakilan ɗaliban suka bada kenan musamman kafa kwamiti mai alhakin gudanar da bincike a kan lamarin ranar goma ga watan afrilu sakatare janar na kungiyar esn usaini sambo sumana ya yi wa sumana amadu karin haske minista ya ce zai yi aiki da kungiyar tamu saboda a ce duka a matsalolin suka kawo muka ta yajin tsaurace makaratu saboda a samu a shahi kukan yan makaranta mu abin da muke so mu sani wane ne ya ba da izini na a ta yi a tsage abin da ake cewa franchise universitar a jam'iyya ta harbin da ta maradi muka ce kuma na bi wane ne ya ba da izini saboda wannan kashin gilda da aka yi ma abokin namu mala da walakanci da rashin imani da aka gwada ma 'yan makaranta waye ne ba da wannan izini to muka ce mun yarda za mu koma mu zamana da mu da gwamnati saboda a sa wannan kwamiti da muka tambaya wannan da zaman kanshi saboda a san wane ne ya bada izinin kuma duk wani suka kama an kai wannan ta'asi a ce aka sa su ga hannun juju za a samu a musu shari'a in haka ya samu muka ce za mu daga wannan tsaye da karatu namu amma in haka bai samu ba muka ce mu kungiyar tamu babu ja da baya Yau wata ɗaya kenan cif da aka kafa kwamitin 'yan majalisar dokoki wanda aka ɗora wa alhakin gudanar da bincike kan al'amarin wato uranium gate wato harkar nan ta miliyar 200. A yau da safe kwamitin ya ajiye rahotonsa kan biron shugaban majalisar sai dai wasu 'yan majalisar na bangaren adawa sun ce ba a shawarce su wajen ɗaukar wannan mataki ba. su mana Sanda mataimakin shugaban wannan kwamiti ya yi wa Habibu Garba ƙarin bayani. Il était question pour nous de donner du temps Ya shafi zancen a baiwa masu haɗa raskuna biyu isasshen lokaci domin tsara duka binciken da muka tattaro domin gabatar muna da rahoto kafin mu yanke hukuncin irin matakan da za mu ɗauka nan gaba. Shi ne abin da muka tseda a zaman taronmu na ƙarshe. Sai dai kashi gashi na ana ta matsawa 'yan majalisa na bangaren masu mulki lamba da suke cikin wannan kwamiti na bincike. Kuma duka da da ake yi ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba. A ƙarshe za mu kira kowa da kowa domin kawo muku ƙarin haske kamar yadda kuka tabbatar da kawunan ku akwai buƙatar buɗe shari'a domin tabbatar da waɗanda suke gaban lamarin. To in majalisar dokoki na bangaren masu mulki da abokin aikin mu tuntuɓa ba so su ce kun ba akan wannan batu. Yanzu mu koma fannin kiwon lafiya da farko mu tabo batun annobar cutar anta wato nau'in A da aka gano a jihar Difa. A wannan jiha mutane 25 ne aka bayyana cewa sun rasa rayukansu sanadiyar wannan cuta a ranar 19 ga watan Afrilu da muke ciki. Ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ne ya bayyana haka jiya a wani taron manema labarai. To sai dai kuma ya ce an ciwo kan matsalar. Dr. Dauda Sule, daraktan ma'aikatar lahiya a Difa, ya yi wa Adam Babu Karna ƙarin haske. Mun samu tantance mutane 86 da suka kamu da wannan cutar kuma 25 daga cikinsu sun rasu, inda mutane da suka kamu kashi 80 cikin 100 mata ne. Asibitin da abin ya fi kamari ita ce asibitin Difa, inda aka samu jama'ar gari da mayan gudun hijira da suka kai fiye da kashi 90 cikin ɗari a cikin waɗanda suka kamu da wannan annoba. Rigakafin shine a rinka samar da ruwan sha ga jama'a masu tsafta da kuma girmama tsafta musamman ma wajen wanke hannuwa da ruwa da kuma sabili. To domin samun karin bayani dangane da wannan cutar anta nau'in A wato da ta bulla a jihar Difa. Nafisa Adamu ta zanta da Dr. Haruna Haidara, kwararren likita kuma shugaban gidan likita mai suna magama a nan Yamai. cuta ce wadda da wuya take ganuwa amma in kuma an taɓullu lalle tana wannan epidemic kuma tana hatsari sosai to yadda ake kama wanda cuta shine ta hanya tsafta in ya zamanto gari bai da tsafta ko kuma babu ruwa tsaftatattu wanda mutane ke sha ya zamanto bayan garin su da inda suke shan ruwa duka wuri guda ne lalle wannan rashin tsaftar na yana kawo haka nan ka ke iya gane mutum yana kame da wannan cuta akwai alamun da mutum yake gode na farko dai mutum yana gajinte ko da wani yaushe yana masassara amai yana kuma ciwon ciki kuma ga mata ciwon mara kuma akwai alamu sosai wanda suke iya cewa lalle haka nan ne ya zama to idanun sun zama masara ko kuma wurin aka su sun zama masara sai a zaka mutum bai da jini ko kuma hitsari ya zama masara sosai bayan gari kuma sai ya zama to bai da wata coloration in mutum ya je likita dai ana bincike examen na laboratoire kira da zamu yi ga al'umma shine cewa lalle ya kamata a tsaftace wuri in ayi wannan lalle wannan cuta insha Allah za ta bace To bari kuma mu kawo bayanin yadda ake ciki a game da cutar sankarau iya kuma mai da hankali ne a jihar Tawa. A ranar yau wato mutane 177 ne suka kamu da cutar, mutane shida sun rasa rayukansu cikin dibatuma ɗin Madawa da kwanne a jihar ta Tawa. Daraktan ma'aikatar lahiya a wannan jiha Amadu Adamu ya bayyana cewa an yi wa mutane allurar yaƙi da cutar a dukkan waɗannan yankuna domin ganin cewa cutar bata yaɗu ba. La situation elle est beaucoup plus Inda yanayin ya fi kamari a wannan bangare na yankin namu shine a cikin gidajen asibitoci na kwanni da kuma madawa inda misali a jimilce a farkon wannan shekara zuwa yanzu mun samu mutane 177 da suka kamu da wannan cutar ta dan sankarau shida daga cikin su suka rasu tuni an fara shaushawar yara 'yan kimanin shekaru biyu zuwa shekaru 20 ne wannan shaushawar shawar ta shafa inda a halin yanzu mun samu yi wa yara yan kimanin shekaru biyu zuwa ishirin dubu goma sha tara allurar rigakafi a kan wannan cuta. Au total, vaccine 19,810 810 personnes âgées de 2 à 20 ans. A ranar Litinin da ta gabata ne aka soma allurar yaƙi da cutar sankarau a jihar Doso, kuma shirin ya shafi Departamar ɗin Dindu da kuma ayyuka ko kuma ƙauyukan da ke ƙarƙashin ƙaramar hukumar karkarar da Departement ɗin duci da ƙauyukan da ke ƙarƙashin wato ƙaramar hukumar geshame yankuna da ake zaton cutar ta zama wato ta kai matsayin annoba kenan a ranar talata aka kafa cibiyar allura guda uku cikin Departement ɗin jindu tare da haɗin gwiwar ƙungiyar medecins sans frontier sama da mutum biyu ne ake iya yi wa allura a wani ɗaya wato 'yan shekara ɗai zuwa ashirin da tara da ba a yi wa allura ba a shekarar biyar. A yau ne aka kaddamar da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa a Filinge. Wannan shirin ya kumshi kananan hukumomi hudu na Departement ɗin Filingen da suka samu karancin cimaka a damanar shekarar 2016. Manufar hakan shine taimakawa 'yan Nijiyar da ke cikin halin rauni wajen abinci ta hanyar ba su damar sayan abinci a farashi mai rahusa. Za a sayar da ton biyu na hatsi, masara da kuma dawa, yayin da za a sayar da tiya ɗaya a dala saba'in da tamma biyu. kudaden sefa kenan jibo hamidu shugaban ofishin samar da cimaka rashin filinge ya yi wa abdullahi bagasa ƙarin bayani a filange da Da'irar Departement din filange ta samu ton 60, ton 20 na hatsi, 20 na dawa, sannan 20 na masara. Za a rarraba su ne kamar haka, kashi 75 cikin 100 na abincin za a kai su a Luma, Lansho da kuma Tulin Damisa. Sai kuma kashi 25 cikin 100 na cimaka za a aje shi a cibiyar. Kuma matakin sayar da abincin ya danganta ne ga kowane magidanci da yake da nauyin mutane biyar a ƙarshensa, kuma sai ya kawo karnet ɗin iyali. Ana sayar da tiya ne a kan dala sittin da tamma sittin da biyar dukkanin su hatsi masara da kuma dawa. Tare da shugaban kwamitin sayar da wannan abincin sun samu matsaya na kowane wani za a fitar da ton ɗaya ne ko zuwa ton ɗaya da. par To yanzu bari mu leka a fannin al'adu inda a yau aka buɗe taron nuna salon ɗumki na Afirka wanda ya haɗa matasan Afirka masu fasahar ɗumki. Inge Ibrahim Asuman da ke da ake kira Ibo Afirka shine ya ƙirƙiro wannan haɗuwa. Wannan ɗan Nijar mai tushe a ƙasar Senegal ya ƙirƙira salon ɗumki da ya shafi nishar da kuma Senegal musamman manyan rigunan zamani na Afirka. ibu afirka da ke zina a niger yau shekaru da dama kenan na fatan kawo kokarin wato kokarinsa wajen yada salon dinki na niger da kuma na afirka zuwa ga jama'a taken taron na bana dai wato shine salon dinki a afirka wata damar hana zuwa cirani inge ibrahim asuman ya yi karin bayani kamar haka Koyaushe ina cewa babu wanda ya kamata ya ɗauki wannan maudu'i da ya huce mu, saboda a nan Nijar muke rayuwa inda jama'a suke tsallakawa domin tafiya zuwa ƙasashen turai ta ɓaraunin hanya. Muna da yawan 'yan Senegal da suke mutuwa, saboda haka ne ma muka ga maudu'in ya kamata ya ɗauki tsawon lokaci muna faɗakar da 'yan uwanmu. Idan muka ɗauki misali baƙin haure biyu da suka samu horo na shekara ɗaya suna iya fita tare da aikin da suka koya ba tare da sun shiga wani matsala ba. Don haka ne muka fito da wannan tsari za mu yi aiki tare da manya-manyan To a wannan taron da Nijar ta samu wakilcin wato Ahmad Biyano da Rabi Umale da suka shahara wajen dukkan tufafin bugaje kasashe goma na Afirka ne ke halartar wannan haduwar. Yanzu kuma kai tsaye sai shirin namu na musamman. A ranar takwas ga watan Maris da ya gabata ne aka kaddamar da shaton ruwa a garin Arlit. Al'ummar garin sun karbi wannan lamari da murna sosai. Tun kafuwar garin a shekarar 1969, Arlit ba ta da wata madogarar samun ruwa in banda taimakon wato kamfanonin haƙar ma'adinai da ke wurin. Sai dai wata guda bayan kaddamar da shaton yau kwanaki da dama kenan kuma da al'ummar garin ke fuskantar matsalar rashin ruwa ko muke dalilin haka gungun muhammad dantani ya tattauna ta wayar tarho da dan kungiyar farar hula ramar elatufet Yau ya kai kwanaki goma kenan da ba ruwa, ba kasafai jama'a suke samun ruwa ba. Mun tambayi sanin tushen wannan matsalar, inda suka bayyana mana cewa sanin ba su kawo ma'aikata da za su rinka kula da cibiyar ba. Ma'aikaci ɗaya ne suka ɗauko wanda yake zuwa ya wuni, daddare kuma saboda rashin tsoro yana jin tsoro ba zai iya kwana a can ba. Wannan shine matsalar. Jama'a suna cikin matsala matsaloli saboda rashin ruwa. Sani ya kamata ta ɗauki kwakwaran mataki ba aiki ne na magajin gari ba. Kamfanin san ne ya kamata ya ɗauki nauyin da ya rataya a wuyansa. Magashin garin na Arlit Mauli Abdurrahman ya tabbatar da cewa an ɗauki dukkan matakan da suka dace domin warware matsalar cikin gaugawa. Alhakikanin gaskiya haka ne a satin da ya gabata mun fuskanci matsalolin rashin ma'aikata da suke kula da cibiyar da ke karuwa. Agnes ta samar da ma'aikaci ɗaya maimakon uku ko kuma hudu da ya kamata su rika caccanzawa a wajen wannan cibiyar. Ma'aikaci ɗaya ne kawai wanda yake zuwa da safe da marace kuma ya dawo a na Agnes saboda rashin tsaro. Abin da ke nuna cewa da dare ba a samun ruwa da famfuna kuma tuni mun ɗauki mataki akan wannan matsala na samar da tsaro kuma mun samar da isassun ma'aikata ina tunanin an ciwo kan wannan matsala a halin yanzu dai ba za a iya cewa ga ranar da ruwa za su dawo a famfuna a garin arlit ba masu mu karshen wannan shi na muke na yau a huta lafiya shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.